Hanyar Adalci Darasi na talatin da hudu Hanya a tsakiyar teku Salama alaikum abokai masu sauraro, Yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shi fahimta ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Duk mai bin hanyar nan yana samun salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. A darasin da ya wuce, mun ga Allah ya ceci mutanen Isra'ila daga bauta sa'ad da ya kashe dukan ’ya'yan fari na Masarawa, amma ya kiyaye ’ya'yan farin Isra'ilawa daga mutuwa ta dalilin jinin ɗan rago wanda suka shafa ma ƙofofin gidajensu, domin Allah da kansa ya ce, jinin da ke bisa gidajenku zai nuna inda kuke, sa'ad da na ga jinin zan tsallake ku, bisa ga fitowa Sura ta goma sha biyu aya goma sha uku. Saboda haka, a daren nan mai barazana, dukan kabilun Isra'ila sun fito daga Masar, daren idin ƙetarewa, dare mai farin ciki da yawa domin su, ku yi tunani fa. ɗaruruwan shekaru masara sun tsananta musu, sun wahala su ta wurin tilasta musu aikin gandu mai wuya, har ma babu sauran jin daɗi a rayuwarsu, amma yanzu, yanzu sun sami ’yanci, daren irin ƙetarewa, Ubangiji Allah ya cece su, an kakkarya sarƙoƙin bauta, yanzu kuma Allah ya yi alkawali zai bi da su cikin jeji, ya maido su ƙasar Kana'ana, yadda kun sani, ita ce ƙasa wadda tuntuni Allah ya rantse zai ba zuriyar Ibrahim da Ishaku da Yakub, Yakub da ’ya'yansa maza sun zauna a ƙasar Kana'ana kafin ƙaurarsu zuwa Masar don su zauna tare da Isuhu. Yau ana kiran ƙasar nan Falasɗinu ko Isra'ila. Yau za mu karanta labari mai ban mamaki yadda Allah ya ceci Isra'ilawa daga rundunar Fir'auna, mafi yawan karatunmu yana cikin littafin fitowa, Sura goma sha hudu, ku saurari labarin da annabi Musa ya rubuta a taura. Bisa ga fitowa Sura goma sha biyu, Isra'ilawa mutum wajen dubu ɗari shida maza, banda iyalinsu, suka kama tafiya daga birnin Rames zuwa Sukot, babban taron tattarmuka kuma suka tafi tare da su, da garkunan tumaki da awaki da na shanu tinjim. Musa ya kuma ɗauki ƙasusuwan Isuhu, gama Isuhu ya riga ya rantsar da Isra'ila su kwashe ƙasusuwansa daga Masar sa'ad da Allah ya zarce su, da rana Ubangiji yakan yi musu jagora da al'umudin girgije, da dare kuwa da al'umudin belar wuta, don ya ba su haske, domin su yi tafiya dare da rana. Al'ummaddan nan biyu kuwa na girgijen da na wutar ba su daina yi wa jama'a jagora ba. Bisa ga fitowa Sura ta goma sha hudu, Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa su juya su yi zango, gab da jan teku, gama Fir'auna zai ce, Aha, Isra'ila sun rikice cikin ƙasar, hamada kuwa ta cinye su, zan taurara zuciyar Fir'auna, zai kuwa bi ku, ni Ubangiji zan nuna ɗaukakata a bisa Fir'auna da dukan rundunansa, Masarawa za su sani ni ne Ubangiji, haka kuwa Isra'ilawa suka yi. da aka faɗa wa sarkin Masar, jama'a sun gudu, sai shi da fadawansa suka sake tunaninsu game da jama'ar, suka ce, Mi muka yi kenan da muka bar Isra'ilawa su fita daga cikin bautarmu? Ya koyi shirya karusansa, ya ɗauki runduna tare da shi, ya kuma ɗauki zaɓaɓɓun karusai ɗari shida da sauran karusan Masar duka waɗanda shugabanni ke bi da su. Karusa ita ce sharatikin yaƙi wadda dawaki ke ja. Masarawa kuwa da dukan dawakan Fir'auna da karusai da mahayan dawakansa da askarawansa suka bi su, suka cin musu a inda suka yi zango a bakin jan teku. Sai Fir'auna ya matso, Isra'ilawa kuwa suka ɗaga idanunsu suka ga masarawa tafe sun tasar masu, sai suka firgita ƙwarai, suka yi kuka ga Ubangiji, suka ce wa Musa, Don ba makabarta a Masar shi ya sa ka fito da mu, mu mutu a jeji, me kenan ka yi mana da ka fito da mu daga Masar, ashe, ba abin da muka faɗa muka tun a Masar kenan ba, cewa, Ka rabu da mu, mu bauta wa Masarawa, gama goma mu bauta wa Masarawa da mutu a jeji. Me mutanen Isra'ila suna cewa, Me sa ba su dogara ga Allah ba, ko Allah da ya cece su daga gidan bauta, daga zaman bayi, zai kasa cetonsu daga sojojin Fir'auna? Lalle ya iya cetonsu, sai dai Isra'ilawa ba su tsaya su tuna da wannan ba, domin tsoro ya yi musu yawa, ga teku a gabansu, ga mayan duwatsu ga hannun dama da hagu, a bayansu kuma sojojin Fir'auna suna matsowa kusa domin su sake kamunsu ko kuwa su kashe su, me za su yi, me suke iyawa, yaya za su sami ceto, bari mu ji abin da Musa ya ce, mu ga abin da Allah ya yi. bisa ga hitowar nan Sura ta goma sha hudu, sai Musa ya ce wa jama'a, Kada ku tsorata, ku tsaya cik, ku ga ceton Ubangiji, wanda zai yi muku yau, gama masarawan nan da kuke gani yau, ba za ku ƙara ganinsu ba faufau, Ubangiji zai yi yaƙi domin ku, sai dai ku tsaya kurum. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Me ya sa kake mani kuka, faɗa wa Isra'ilawa su ci gaba, ɗaga sandakka, ka miƙa hannunka a bisa teku, ka raba shi, domin Isra'ilawa su taka busasshiyar ƙasa cikin teku su haye. Ni kuwa zan taurari zukatan masarawa domin su bi su, ta haka zan ci nasara bisa fir'auna da rundunansa, da karusansa, da mahayan dawakansa. Masarawa kuwa za su sani ni ne Ubangiji, mala'ikan Allah kuwa wanda ke tafiya a gaban rundunar Isra'ila ya tashi, ya koma bayansu, haka kuma al'umudin girgije ya tashi daga gabansu ya tsaya a bayansu, ya shiga tsakanin sansanin Masarawa da zangon Isra'ilawa, girgije mai duhu na tsakaninsu, amma ya haskaka wajen Isra'ilawa. har gari ya waye ba wanda ya kusaci wani. Da Musa ya miƙa hannunsa bisa teku, sai Ubangiji ya sa iskar gabas mai ƙarfi ta tsaga teku, ta tura ta baya, ta yi ta hurawa dukan dare har teku ya bushe, ruwan kuwa ya dare, Isra'ila kuwa suka bi ta tsakiyar teku a busasshiyar ƙasa. ruwan ya zama musu katanga dama da hagu, masara suka bi su har tsakiyar teku, da dawakan Fir'auna duka, da karustansa, da mahayan dawakansa, da asbahin fari, Ubangiji daga cikin al'umudin wuta da na girgije, ya duba rundunar Masarawa ya gigitar da su, ƙafafun karusansu suka fara kwaɓewa, da kyar ake jansu. Daga nan Masarawa suka ce, Mu guje wa Isra'ilawa, gama Ubangiji yana yaƙi domin su gaba da Masarawa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Miƙa hannunka bisa teku domin ruwa ya koma bisa kan Masarawa, da bisa karustansu, da mahayan kansu. Gari na wayewa sai Musa ya miƙa hannunsa bisa teku. ruwan kuwa ya komo kamar yadda yake a da. Da masara suka yi ƙoƙarin tserewa, sai ruwa ya rufe su, Ubangiji kuwa ya hallaka su a tsakiyar teku, ruwan ya komo ya rufe dukan karusai da mahayan dawakai da dukan rundunan Fir'auna waɗanda suka bi ta cikin teku, ba ko ɗaya da ya ragu, amma Isra'ila suka yi tafiya a busasshiyar ƙasa a tsakiyar teku, ruwa kuwa ya yi musu katanga dama da hagu. A wannan rana Ubangiji ya ceci Isra'ilawa daga hannun Masarawa, Isra'ilawa kuwa suka ga gawakin Masarawa a bakin teku, Isra'ilawa suka ga gawurtaccen aikin da Ubangiji ya yi gaba da Masarawa. Isra'ilawa kuwa suka ji tsoron Ubangiji suka gazganta Ubangiji da bawansa Musa. Sa'an nan Musa da Isra'ilawa sun raira waƙa nan ga Ubangiji, zan raira waƙa ga Ubangiji, gama ya ɗaukaka ƙwarai, Ubangiji shi ne ƙarfina da waƙata, ya kuma zama cetona. Wannan waƙa bisa ga fitowa Sura sha biyar aya ɗaya da biyu. Haka, sun fara raira waƙa, sun gode wa Allah domin ga wurtaccen ceto wanda ya yi dominsu, sai Maryamu, ’yar uwar Haruna da Musa, ta ɗauki tambari na duma a hannunta, mata duka suka fita suka bita da tamburan duma suna tararawa. Maryamu ta yi waƙa cewa, Ku raira waƙa ga Ubangiji, gama ya ɗaukaka ƙwarai, ya jefa doki da mahayinsa cikin teku. Fitowa Sura goma sha biyar aya ashirin da ɗaya Abokai, shi ne labari mai ban mamaki na gaskiya yadda Allah ya yi hanya a tsakiyar teku domin mutanen Isra'ila. Yanzu fa, ta yaya za mu kammala darasinmu na yau, bari mu kai ƙarshe da wata tambaya, ga tambaya, wa ya iya ceton Isra'ila daga sojojin Fir'auna? ko sun iya ceton kansu, mun ga teku yana gabansu, ga duwatsu a hannun dama da hannun hagu, kuma ga sojojin Fir'auna a bayansu, ko mutanen Isra'ila sun iya ceton kansu, ko sun iya sa teku ya janye, ko sun rushe duwatsu, ko ya yi su yi yaƙi da rundunar Fir'auna? A'a, ba su iya ba. kenan wane ne yana da iko ya cece su? Allah ne kaɗai, Ubangiji Allah shi kaɗai ya iya cetonsu, shi ya sa Musa ya ce musu, Kada ku tsorata, ku tsaya cik ku ga ceton Ubangiji, wanda zai yi muku yau, Allah kaɗai ya iya cetonsu, kuma haka ya yi, ya cece su, domin wannan bayan sun kai wancan gaɓar teku. sun raira waƙa cewa, Ubangiji shi ne ƙarfina da waƙata, ya kuma zama cetona. Allah da kansa ya zama cetonsu, ba abin da Isra'ilawa sun iya yi don ceton kansu daga sojojin Fir'auna, babu ko ɗaya sai dai su bi hanyar da Allah ya buɗe musu a tsakiyar teku, sa'an nan su gode masa su yi masa sujada domin ceto daga mutuwa tabbas. Abokai na ƙwarai, Allah yana son kowa shi sani, dukan ’ya'yan Adamu muna kama da ’ya'yan Isra'ila, kamar su ba dama mu tsira daga haɗari mai zuwa da zai faɗo mana, sai in Allah ya cece mu. Yalla, ba teku ba ne ke a gabanmu, amma mutuwa da gidan wuta suna jiranmu. yalla babu duwatsu kewaye, amma tsarkin Allah ya shinge mu yana hukuncinmu, ba Fir'auna da sojojinsa a bayanmu ba ne, amma Shaiɗan da zunubanmu suna bisa kanmu, da nufin su hallaka mu har abada abadin. Wane ne ya iya ceton ’yan Adam daga hukunci mai adalci na Allah? Wa ya iya ceton mai zunubi daga wuta wadda ba ta taɓa mutuwa? wa ya iya ceton mutum daga ikon Shaiɗan, wane ne ya iya mu daga waɗannan duka, wa ya iya kai mu wancan hayi na tekun zunubi, ya shigo da mu a wuri mai tsarki da ake kira Firdausi, Allah ne kaɗai, Allah shi kaɗai ne ya iya mu ba dama mutum ya ceci kansa, ko kuwa ya ceci wani. shi ne abin da Nassi ya shaida cewa, Ai, ta alherin Allah ne kuka sami ceto ta wurin ban gaskiya. wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, kyauta ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, don kada wani ya ɗaga kai. fisa Sura biyu, aya takwas da tara. Allah mai yawan jinƙai ya buɗe hanyar ceto domin dukan ’yan Adam, don ya cece mu daga ikon Shaiɗan da zunubi da gidan wuta, Allah yana son mu tsira daga hukuncin wuta mai ruruwa, wadda ke jiran kowane mutum wanda ya mutu cikin zunubansa, amma ya kamata mu zo ta hanyar ceto wadda ya buɗe mana, ko ka san hanyar ceto wadda Allah ya buɗe maka don ka tsira daga ikon Shaiɗan da sakamako mai barazana na zunubi da hukuncin gidan wuta, ko kana bin hanyar adalci wadda Allah ya kafa domin ka sami albarkar kasancewa a gaban zatinsa mai tsarki har abada? Hanyar ceto wadda Allah ya buɗe domin ’yan Adam ba ta kahu bisa ayyukan kirki waɗanda mutum yakan yi ba, ba ta kahu kuma bisa bin dokokin wani addini ba. Allah ya ce, ba kuwa saboda aikin lada ba, don kada wani ya ɗaga kai. Micece hanyar ceto wadda Allah ya kafa domin mu, ita ce hanyar mai fansa, wanda ya fito daga sama domin ya mutu saboda zunubanmu, kuma ya tashi daga matattu, ya zo domin ya ’yantar da dukan masu ba da gaskiya gare shi, wato, mu da ke zaman kamar bayi saboda ikon zunubi da tsoron mutuwa, littattafai masu tsarki suna magana a kan wannan mai ceto mai ƙarfi, cewa ba kuma samun ceto ga wani, domin cikin dukan sunayen da aka ba wa mutane a duniya ba wani sunan da aka bayar wanda lalle ta wurinsa ne za a sami ceto. Ayyukan manzanni Sura hudu aya goma sha biyu Hakika Allah ya buɗe maka hanya a tsakiyar tekun zunubi, domin ka tsira daga hukunci bisa zunubi, ka haye lafiya zuwa gaban zatin nan mai tsarki na Allah, amma dole ka haye ta hanya wadda Allah ya buɗe maka, gama da wannan hanyar ceto mai fansa ya ce, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai, ba mai zuwa wurin Allah, ba sai ta wurina. hakika ina gaya muku, duk mutumin da yake jin magana ta, yana ko ba da gaskiya ga wanda ya aiko ni, yana da rai na har abada, ba za a yi masa hukunci ba, ya riga ya ƙetare mutuwa zuwa rai. Yohana Bishara Sura goma sha hudu, aya shidda da Sura biyar, aya ashirin da hudu. Abokina na gaskiya, ko ka ƙetare mutuwa zuwa rai? na gode don sauraro, lokaci mai zuwa in Allah ya yarda za mu ga yadda Allah ya ciyar da Isra'ilawa cikin hamada, Allah ya albarkace ka yayin da kana yin tunani a kan maganar Musa ga Isra'ilawa, kada ku tsorata, ku tsaya cik ku ga ceton Ubangiji wanda zai yi muku yau. a Sura goma sha hudu aya sha uku Allah ya taimake mu, amin.